barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu mai albarka na haula ma'idatul qur'an muna roƙon allah maɗaukin sarki ya datar da mu kuma ya ba mu ikon amfani da abubuwan da muke karantawa a wannan lokaci na ramadan wata mai albarka shaharul qur'an a darasinmu na gaba mun tsaya aya ta ƙarshe cikin suratul jin wanda yanzu za mu ƙarasa ta insha Allahu sai mu shiga cikin suratul muzammil Allah ya ce li an qad ablaghu risalati rabbihim li dan ya san wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa qad ablaghu risalati rabbihim cewa waɗannan mala'iku sun isar da saƙon ubangijinsu wanda shugabansu shine jibril alaihi salatu wassalam wa ahata bima ladaihim kuma abubuwan da suka zo da shi na ilimi waɗannan manzanni wato sun san shi sun san abin da yake wurin manzanni kuma sun san abin da yake waɗannan mala'iku da aka aiko su da shi wa ahsa kulla shay'in adada Allah maɗaukin sarki ya san adadin komai ba abin da yake kufcewa Allah subhanahu wa ta'ala saboda halittar tasa ce shi ya yi ta saboda haka duk abin da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara Allah maɗaukin sarki yana sane da shi shi yasa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr duk abin da yake faɗan ƙasa haka abin da yake cikin kogi Allah maɗaukin sarki ya san shi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha duk wani ganye da zai faɗo Allah maɗaukin sarki ya san adadin shi ya san ya yake ya san nauyin shi wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin duk wannan abubuwa suna rubuce wurin Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin suratul muzammil wacce ita ce sura ta saba'in da uku a jerin surorin alkur'ani mafi yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan sura makiya ce duk da yake akwai saɓani a ciki amma mafi yawa an tafi cewa wannan sura makiya ce tana da ayoyi guda ishirin daidai an ambace ta da farkon abin da aka fara kiran manzon Allah da shi a cikin wannan sura shine al-muzammil Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal muzammil wannan nida ne kira ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wanda ya lallaba shine ya ayyuhal muzammil waɗansu malamai sun ce abin da ake nufi da al-muzammil <coughs> shine al-mutahammil wato ya kai wanda ka ɗauki nauyin isar da aiki kumin laila illa qalila ka yi tsayuwar dare kada ka rage komai a ciki wannan shine zaɓi na farko illa qalila sai wani lokaci ɗan kaɗan daga cikin dare nisfahu ko dai ka sallaci rabin dare abin kusminhu qalila ko kuma ka rage kaɗan daga cikin rabi auzi da alaihi ko kuma ka ƙara a kan rabi kaga a waɗannan ayoyi an ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi kan abubuwa uku ko hudu na farko ya tsayuwar dare wato tsayuwar dare kamila cikakkiya shine kumin laila kada ya rage komai na biyu ya raba dare biyu ya sallaci rabi rabi kuma ya bashi kaga mun samu kashi biyu kenan na uku wannan rabin ya ɗan rage shi kaɗan kaga zai zama kamar kashi ɗaya bisa uku kenan na hudu kuma ya ɗan yi ƙari a kan rabin kaga zai zama kamar biyu bisa uku kenan wannan zaɓi ne aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qiyamul laili Allah ya wajabta ta akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda umarni ne gashi Allah ce mai qumil laila illa qalila kai sallar dare sai lokaci kaɗan za ka bari to shi yasa ta zama wajibi akan annabi sallallahu alaihi wasallam amma akan al'ummarsa abu ne dai da ake kwadaitar da mu amma ba wajibi ne a kanmu ba amma yana daga cikin abubuwa da shari'a ta kwadaitar shi yasa waɗansu daga cikin sahabbai za ka samu ba sa sakaci da ita akwai abdullahi ibn umar radiyallahu anhu lokacin da ya wani mafarki cewa gashi mala'ika ya taho da shi sun yi hanyar wuta sai wani mala'ikan ya ce a dakata yana ce mai a dakata ɗannan sai ya farka daga bacci da ya zo wurin manzon Allah sallallahu yana faɗa mai sai ce mai ni'imar rajulu abdullah law kana yusalli bil layl ma'adalla da irin wannan mutumin abdullah wato abdullahi bin umar ina ma dai yana sallah da daddare shikenan abdullahi umar ya ci gaba da sallar dare bai barta ba har Allah ya ɗauki rayuwarsa to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yin ƙoƙari wurin bibiya ta sunnarsa sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yana da kyau ya kasance mutum a rayuwarsa ya kula da wannan sallah ta dare gwargwadon yadda zai iya duk gumurzu a ce kana da ɗan wani lokaci da ka ba Allah subhanahu wa ta'ala wanda za ka tashi kai sallar dare ko da raka uku ce ka faɗa wa Allah maɗaukakin sarki bukatunka kai bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala sallar dare yawanci malamai sun tafi akan cewa abin da ya fi a sallar dare shine mutum ya raka a goma sha ɗaya wani lokaci an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raka a goma sha uku waɗansu hadisai sun nuna raka a sha ɗaya waɗansu nuna raka a goma sha uku duk da yake malamai suna cewa asali sha ɗaya ne abin da ya sa ɗan suka ce sha uku suka rawaito sha uku saboda yana buɗe sallarsa ta dare da waɗansu rakawoyi guda biyu hafifatai ne masu sauƙi wanda ba su da tsaho ba irin yadda yake daɗewa ya tsaya ba to shine wasu ganin haka sai suka ce sha uku waɗansu kuma abin da ya sa suka ce sha uku saboda bayan ya yi sha ɗayan zai ƙara da raka'atai alfajir to duk dai magana ce ta malamai amma dai abin da ya fi a sallar dare shine mutum ya raka a goma sha ɗaya duk da yake za ka samu waɗansu sunaye ana yin ishirin da uku amma al'aula abin da ya fi shine a taƙaitu ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine a raka a goma sha ɗaya sannan babban abin da ake so a tsayuwar dare shine mutum ya daɗe wurin tsayuwa ba yin rako'i da yawa ne ya fi fa'ida ba abin da ya fi fa'ida ne ka daɗe kana yi shi yasa aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tafattaru qadamahu diddigensa yana tsatsagewa yana kumbura saboda me saboda tsaba tsayuwa da yake yana daɗewa yana tsaye to shi yasa a sallar dare abin da ake so yawan tsayuwa ba yawan rakawo'i ba ana buƙatar yawan tsayuwa ba yawan rakawo'i ba to ya kamata ga mutum musulmi ya kasance ya ware lokaci da zai dage wurin bauta Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ibada ta qiyamul layl Allah ya umarci annabinsa da ya tsaida sallah da daddare wata ayar da ta zo a cikin suratul isra' take cewa minan layl fatahajjad bihi nafilatar laka kuma a lokacin dare ka tashi kai tahajjudi at-tahajjud shine sallar dare da ake sallar tsakiyar dare musamman a wannan wata mai albarka yana da kyau a raya wannan sunna kada mutum ya je ya ta sharɓar bacci ba tare da ya raya wa'annan darare da muke cikinsu ba darare masu albarka darare na ramadan wanda allah maɗaukin sarki ya gaya manzo allah sallam ya faɗa mana cewa allah yana sakkowa kowane dare wa zalika fi kulli laila duk wani dare yana sakkowa idan kashi ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare yayi ya ce wane ne zai roƙe ni in karɓa mai addu'arsa wane ne zai nemi gafara ta in gafarta mai bawan allah kada ka haramta wa kanka saduwa da wannan rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata mutum ya dage ya cije wurin tsayuwa da daddare ka gaya wa Allah maɗaukin sarki bukatunka musamman irin yadda wannan zamani namu ya lalace yadda muke cikin bukatu ko da yaushe bukata ce ba za mu iya rabuwa da bukatuwa izuwa Allah subhanahu wa ta'ala ba ko da daidai da kiftawa ido ne to Allah maɗaukin sarki yake cewa manzon Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka wannan ƙari ne nafila ba na nufin nafila da muka saba ba nafilatan laka ziyadatan alai bayan salloli na farilla an ƙara wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sallar tahajjud manzon Allah zai tsayi dare bayan abin da yake wajibi a kansa Allah maɗaukin sarki ya ce wa rattilil qur'ana tartila ka karanta alkur'ani ka jera karanta shi karantawa shi yasa yana da kyau bal wajibi ne mutum ya ƙoƙarin rera sautinsa da karatun alkur'ani kamar yadda manzo Allah ya ce fa inna sautal hasan yazidul qur'ana husnan kyautata sauti da karatun alkur'ani yana ƙara ƙur'anin haske yana ƙara mai daɗi yana ƙara mai kyawu to shi yasa ake so ka rera shi shi yasa ake so ka rera shi wata rana annabi sallallahu ya yabi sautin abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari bai sani ba sai daga baya yace wallahi da na san manzon Allah sallallahu yana jin wannan sautin nawa la habbartuhu tahbiran da na ƙara kyautata shi kyautatawa to shi yasa ake so a kyautata sauti da karatun alkur'ani kuma a karanta shi daidai a karanta shi yadda Allah maɗaukin sarki ya saukar da shi kama unzil ka koye shi wurin malami malami ya karanta ma ka karanta ƙur'ani ana koyarsa ne talaqqi ba a yin ci da ƙarfi da ƙarfin tuwo ka ce sai ka iya ƙur'ani a ba a haka dole sai an koya littafin da ya gagari kowa kenan za ka iya karanta jarida ka fahimci larabcinta ka kwakwa ba amma ƙwar'ani ba zai ba sai ka zauna gaban malami ya karantar da kai saboda kitab ne mu'ajiz manzo sallam ya ɗauke shi ya karanta shi daga jibril alaihi salatu wassalam yana koya mai manzan jibrilu ya faɗa manzan Allah ya faɗa to haka manzan Allah ya koyar da sahabbansa haka su masu haban suka koyar da tabi'ai har wannan qur'ani ya zo mana to shi yasa dole wurin karatun alqur'ani sai ya kasance akwai abin da ake cewa talaqqi ba zai kai ka zo ka karanta shi haka sai kuskuren ka yawa yanzu alal misali idan mutum ya iya baki na larabci ya koyi baki amma bai koyi karatun qur'ani ba ya zo karanta farkon ko kuma sura ta biyu a cikin alqur'ani alif lam idan ba malami ya karanta mai ya ce abin da ake cewa alif lamim idan ba kawai ma haka ba me za ka ce cewa za ka yi alam kuma ba haka Allah maɗaukin sarki ya saukar da shi ba ba haka manzon Allah ya karanta ba to shi yasa shi alkur'ani wajibi ne dole ne sai an karanta shi kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya saukar da shi kuma kada a yi girman kai wurin koya za ga yawanci daga cikin jama'an mu musamman waɗansu da suke da za a ce kamar suna da matsayi a cikin jama'a ko karatunsu wanda ba na alkur'ani ba ya kai su wani matsayi ko suna da karatu irin na addini da shauransu mutum zai ji nauyin ya zo ya karanta ƙur'ani. shi yasa duk inda aka ce mai bismillah maha karanta ƙur'ani yana jin kunya ya karanta saboda bai iya ba to shi al ilimi kamar yadda ake cewa rahimun baina ahalihi wato kamar abu ne wanda in kana da shi ba ni da shi zan tausaya ma kai ma an kana da shi ni ma ba ni da shi zan tausaya ma duk gaba in dai aka ce ilimi to kamar yana kulla alaka tsakanin masu shi idan baka iya karatun qur'ani ba za ka iya samun wanda ya iya ya karantar da kai sano annabi sallallahu yana sa sahabbai su karantar da junansu alqur'ani to ilimi haka yake zaka ɗauke shi daga wanda yake kasa da kai zaka ɗauke shi daga wanda yake sa'anka zaka ɗauke shi daga wanda yake yafi ka to shi yasa warattilil qur'ana tartila wajibi ne dole ne ka karanta qur'ani a tatbiqin shi wato ran dabba karatunsa ba a ce ma ka'idojinsa ba ka'idoji wannan daban za ka iya cewa farzu kifaya ne ba dole ne kai ba amma dai ka karanta qur'ani yadda ake so ka koye shi ka iya karanta shi wannan dole ne akan ga shi yasa ibn al-jazari yake cewa wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid al-qur'ana athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala duk wanda bai karanta Alkur'ani daidai ba man lam yujawwid Asimu duk wanda bai eh, kyautata karatun alkur'ani to wannan mutumin ya saba wa Allah asimun. li'annahu bihin ilahu anzala saboda haka Allah ya saukar da shi daga da tajwidinsa wa haka za minhu ilaina wasala mu ma haka ya same mu wannan ya karantar da wannan wannan ya karantar da wannan har ya zo zuwa gare mu warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah madaukin sarki yace haƙiƙa za mu jefa ma wata irin magana wacce take magana ce mai nauyi waɗansu ce abin da ake nufi da ƙaunar saƙila shine umarni da yake zuwa cikin alkur'ani ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shine ƙaunar saƙila waɗansu kuma sun ce shi kansa ƙur'anin da ake saukawa annabi sallallahu alaihi wa sallam. wani sa'in idan aka saukan mai yana canjawa ya shiga wani yanayi har akwai sahabin annabi sallam ina tunanin zaid ibn sabit ne ya ce wata rana da aka saukar wa manzon Allah da Qur'ani gwiwarsa tana da cin gwiwata sai na ji kamar gwiwata za ta kare za ta ruguje saboda nauyin wahayi kai har taguwa idan yana kanta aka saukar mai wahayi sai ta yi ƙasa ta dankwafe da waɗansu malamai sun ce abin da ake nufi da kaulan saƙila kenan inna na shi a tallaili hiya a shaddu wata'an wa aqwa muqila haƙiƙa wato nafila ta dare yin sallah da daddare hiya ashaddu wata'an shine yafi tsananin dacewa shine yafi dacewa wa aqwa muqila kuma yafi daidai wurin magana abinda ake nufi da wannan aya shine mutum ya tashi ya sallah da daddare shine yafi kwanciya hankali shine yafi tara hankali wuri daya zuciyar mutum ta fi tattaruwa saboda lokacin yanayi yayi daɗi ba hayaniya kuma ga lokaci ne mai albarka Allah maɗaukin sarki yana sauka a cikin wannan lokaci kuma gashi haka sunna Allah take daman waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha shi dare an sa shi kamar sitira ne in ka tashi kana sallah zaka samu nutsuwa ba za ka za ji gari yayi tsit sabanin rana shi yasa bayan wannan ayar Allah maɗaukin sarki ya ce inna laka fin nahari sabahan tawila haƙiƙa lokacin yini kana da harkoki da yawa kana da harkokin da suka sha gabanka ba za ka samu damar natsuwa a cikin ka ba kamar idan ya kasance lokacin dare ne wannan aya ita ma ana kwadaitar da mutum ne wurin dagewa wurin yi sallar dare wata kira an karanta ashaddu wita'an ashaddu wita'an wa aqwa muqila Allah maɗaukin sarki ya ce inna laka fin nahari sabahan tawila haƙiƙa lokacin yini kana da harkoki kana da shagulgula da yawa waɗanda wa'innan shagulgulan ba za su bakka ko kuma ba za su baka nutsuwa ba ka zauna ka karanta alkur'ani ko ka zauna ka sallar dare a yadda ya dace wato lokacin dare ya fi samun nutsuwa akan lokacin rana واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ka ambaci sunan ubangijinka wa tabattal ilaihi ka yanke zuwa gare shi yankewa wato ka dukufa kai ta mai bauta kai fana'u shar'i ake cewa ya kasance komai naka Allah subhanahu wataala ne ka yanke lokacin ka gaba ɗaya ka dukufa kana ta bauta Allah shine wa tabattal ilaihi tabtila ka ambaci Allah sannan kuma ka koma izuwa gare shi ka yanke al'amuranka gaba ɗaya yankewa ta yadda komai za ka komar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب Allah maɗaukin sarki shine Ubangijin mashriqi wurin hudowar rana, wal maghribi kuma shine Ubangijin wurin faɗuwar rana inda rana take faɗuwa. La ilaha illahu la ilaha illahu babu wani abin bautawa da cancanta sai shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illahuwa babu wani bautawa da cancanta sai Allah malamai suna cewa laɗin nan la ilaha da aka ce shi ake cewa annafiyu illallah shi ake cewa al-isbat da aka ce la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah mutum zai kore duk wata bota in ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ba da aka ce illallah musbitan ibada lillahi wahdahu mutum zai tabbatar da duk wata ibada ga Allah shi yasa la ilaha illallah ta kunshi wa'annan abubuwa guda biyu annafiyu wal isbat tanfi jami'a ma yu'badu min dunillah wa tuthbitu al ibadata lillah zaka kore duk wani abu da ake bautawa da ake bautawa ba Allah ba sannan ibadar gaba ɗaya ka tabbatar da ita ga Allah wanda ita ce kalimatu shahada ita ce da'awatul haq kira na gaskiya dole sai mutum ya tabbatar da wannan janibi guda biyu ba zai a ce ka ce la ilaha ka yi shiru ba dole sai ka ce illallah ba zai a ce illallah ba kuma ba a kore ba saboda ka tabbata amma ba ka kore wancan ba ka ga ba zai yi ba haka ka tabbatar da ka kora wancan baka tabbatar da wannan ba zai ba dole sai ka hada janibi guda biyu la ilaha illallah wattakhidhu wakila ka rike shi abin dogaro ka rike shi abin dogaro Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah yake faɗa a cikin ƙarshen suratul hud yake wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ga Allah ne kowane al'amari yake komawa fa'budhu ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkal alaihi kuma ka dogara a gare shi fa'budhu wa tawakkal alaihi idan ka bauta mai kada wannan bautar da kai ta ruɗe ka cewa kai ka gama komai to dole fa sai ka dogara ga Allah shine zai baka ladan shine zai baka ladan kuma kada ka ɗauka ibadar da kai ta ishe ka komai kada aikin da kake aikatawa ya ruɗe ka kada ka rinka ganin cewa wannan aikin da kake kamar zai amfani Allah ba zai amfani Allah ba la tanfa'uhu ta'atu man ata wa la tadurruhu ma'siyatu man asa wanda wani aiki wannan aikin ba zai amfani kowa ba sai kanshi Allah maɗaukin sarki ba zai wannan aikin ba zai amfane shi ba kai ba shi kai zai amfana shi yasa kullum idan mutum ya yi ibadar ake so kuma ya dogara ga Allah tsabar tawakkali da dogara ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya tausaya ma ya baka ladan wannan aiki shi yasa Allah ya ce fa'budhu wa tawakkal alai fa'budhu wa tawakkal alai ka bauta wa Allah shi kadai sannan kuma ka dogara gare shi a farkon suratul fatiha farko farkonta allah maɗaukin sarki ya kamana irin wannan tsari na zance ya ce iyaka na abudu wa iyaka na ya allah gare ka kai kaɗai muke neman taimako muke bauta kaga aka fara bauta ya allah gare ka muke bauta kai kaɗai muke bautawa wa iyaka nasta'in kuma kai kaɗai muke neman taimako to shi yasa kullum idan mutum yana bauta ana so ya rinka yawan roƙon Allah maɗaukin sarki ya zama mataimakin shi saboda in Allah maɗaukin sarki bai taimaka ma wurin kula da wannan bauta ba bai taimaka ma wurin tabbatar da wannan bauta ba bai baka taufiƙi ba to wannan bautar ba za ta iya dawama ba ba ma ki ka fara wata rana kawai sai ka zo ka yanke to amma idan kullum kana yi kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka ma kana roƙon taimakon Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan bota da kake to sai ga Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da kai akan da muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan aiki na ɗa'a ya tabbatar da zukatan zukatanmu akan aiki na alkhairi a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan anan za mu tsaya a cikin wannan shiri abin da muka faɗa daidai allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure allah maɗaukin sarki ya yafe mana sai kuma shine na gaba yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور